suna allura ta fadini da a kan dokewa haihuwa a kan samu dagawa da dokewa haihuwa wata allura ana yi ta a cikin kwana uku sai wata uku wata kuma wata shida to ana kammala wai cikin watannin nan yana yiwa da dan jini ya ci gaba da cikin wata ko kuma jini ya ɗauke mata idan jini ya ɗauke mata cikin waɗannan ɗan kwanakin idan ta cimma daidai al'adarta ko da ba ta jini za ta bar sallah ah, to kun yi tambaya mata suna shan samun fulani kuma suna sa nan sallar ta abin nan samun fulani wanda kasance mace za ta yi allura ta wata uku yadda allura ta wata uku zai yi shi kasance ne jini shi doke mata to ya jini ya doke wannan mata lokacin haidar da yi ya duba da jini jini da duba da ba shi ta hukuncin ta hukuncin ta hukuncin mai tsaye ko hukuncin mai haida mun yi bayani da hukuncin ta mun haida muka ce idan mai ta sha magani jini ya doke mata ko kuma hukumin in yi zo fi a wani lokacin haila za a rike shi haila ce in ta sha magani lokacin haila ta ya dan gota kaɗan na sai ta sha magani jini ya zo mata bayan ya dan gota kaɗan su sai zo haka shi ma haila ne an ka ce in ta sha magani jini zo mata in gai a wani ba lokacin haila ba aka ce wani ba haila ba ne ba za ta bar sallah ba in lokacin azumi maluma suka ce sannan kuma idan jinin ya kuke maka kuma da ranka a zuwa ka ɗo ka ranka sallan da yake kare ko ya haɗe da shi da aka kasance ya da shi to sai muka bayani kuma a akan idan mace wata ta sha magani domin karanta iyali ko domin tazara an ka ce idan mace ta sha magani domin jini shi karanta gare ta ko kuma ta ɗauke mata rukuniya in ya kasance ta yi haka nan da ta ɗaure da domin karanta iyali ko kuma an yi hankalin domin ne gaba ɗaya da su domin gaba ɗaya an ka ce haram na fi nasabi haram ta iyali haram na haka nan kuma shan bai domin a ɗauki haihuwa gaba ɗaya shi ma haram na abinda ma ruwa sun ce kenan saboda ni Allah shi na cewa wala ta kasu da auladakum na hannu na uku wa iyawu kada ku shi ƴaƴanku mu an ba su azuta ku mu an ba su azuta amma ɗaya aka ce mutum na cikin rashin lafiya tana gurutsa haihuwa na zama ta gudu da gudu ka rashin lafiya ne to rashin lafiya yana da magani a rashin lafiya to haka shi ke nan in ta ciya magani domin ta samu tazara haihuwa da zo daidai al'ada wanda ba shi da komi ba sun kai bayani a wanda shi ko in ana da tunawa tunda a karatun da ya gabata ko kuma karfikan sun gabata yi wannan bayani in ba mu yi wannan mace idan ta sha magani domin dokewa yadda ya suka ke wata gaba ɗaya kuma hukuma ɗari za a bayar da hukunci hukunci mai zai alhamdulillah suna ba su ne ba Allah ga ya tambaya ya ce wai halarci yake so na tofa ga wurin da al'aura ko shi ne tofa mutane ko ya tofa wani ah, ya ce shi na bayani shi na tambaya hukunci zuwa ainihin ayoyi alkur'ani da wuri wanda ya kasance al'aura ne ko shi toka makai ne ko ne toka mai a wannan bai komi saboda ba ainihin harafin na an tafi ba shi ba sauti ne wannan sauti sauti kuma wannan zahiri ne sannan kuma ne ma da zahiri ne ba a hukunci da ainihin sauti a bashi hukunci da fara saboda sauti ba da na bai jiki insha Allah saboda mu sun da ba su shi da insha Allah mu ji za mu bayani akan ainihin aruka da ba a wata tawada da fatiha ko a da kuma da fatiha insha Allah na ce wai aiki kasance tana da nadama sahi da take wannan ko tana da hanyar sai ga shi na yiwa na farko mace tana da nadama sahi da ta wannan wannan hali ta koyi mata sai da niyyar wanka hali da wanka da ba gaba dai in kuma da haka na mace niyyar wanka hali da ta ba wanka da ba wanka ya yi ko kuma ta ba wanka da ba sai niyyar wanka hali da wanka ya yi wa inna wata da hali da wani janaba ta hasala au ihdahuma hasala dukkanin musulmi kina na yiwa ba kina da haila na wata ta bayani ne ga takarda kamar yadda an kai na baitin nan na gara a ga sani sani masu musulmi eh. wanda da aka yi zu eh. da isha na wajen samu assalamu alaikum na'am Allah ta ba mu game da wanke amarya ko wanke ango matsayin su ga musulunci kuma hukuncin su wanke amarya ko wanke matsayin su ko hukuncin su wanke amarya buki wanke buki bukukuwa waɗanda aka yi zamanin jahiliya suka zo cikin musulunci manzo ya gani su bai musanya ba halal bukukuwa ne na al'ada buki na al'ada bai da komai ba wa hauci na mata da maza da shi babu komai ga wani ya hango babu komai ga wani ya amarya bukukuwa ne wanda an saba ne kuma suna daga cikin da wata musulmi na ainihin ainihin kira na musulmi wanda kasance ya kamata a kamar shi na karba idan aka kare ka da wanke hango a karba idan aka kira yake wajen wanke amana da kansa wata hausa ta mai ƙwar'ani da musulun da musulun ya ce idan ya shiga yau ta zai buhari ta zai muslim sai wani ce idan ba kunna ta an kai ba an amshi ko ta ba ko ta shiga waje isa har wani ce ko in ba kunna an kai ba ne ko ce shi gaskiya ne haka ne idan ya kasance hansa ba kunne ke wanda ke da rubu da ayoyin alqur'ani ko shi a kida sai na mu sallallahu alaihi wasallam ana shiga waje shi babu ko ayi mun san akwai alamomi da muka yi ya wuce dole ya haka kaga ana da su alhamdulillah da za a yi wani bayani wanda ya kasance shi na da amfani gare mu da Allah sai a tsaya a tsaya kaɗan na a saurare shi kuma da Allah a ba da lokaci kuma yi a sa lura a saba illa na abin da su mai amfani da bare da gaske insha Allah a lokacin da za a yi bayanin shi da bakin malam abu na malam nura